da sunan Allah mai rahama mai jan kai littafin shuhada kashi na uku ta ce maza ki ɗauki tulun nan ki fita kafin na sha koki bashiri ta ɗauka tana kuka ta fita shuhada ta ce kuma wallahi Nuratu idan har kika saki fasa tulun nan ni da ke ne ina gaya miki ɗakin inarta ta share ta koma ciki ya riko ko in um ta kasa cewa da kirnuratu ta kawo ruwan wajen hada wuta sai da aka sha drama shuhada ta tsara wankanta fuskar ta babu komai amma sai kyalle take yi kyawun fuskar ta ya sake fitowa sosai ta dauki hijab ɗinta ta sa ta fice abinta yau karo na farko kenan da za ta fara zuwa dandali kafin ta je dandalin sai da ta fara biyawa gidan gogo mairo ta bata labarin abin da ya faru dariya sosai gogo mairo ta yi ta ce eh lalle kam yau an yi maganin laure da marasa kunyan yaranta sun dan taba hira daga bisani kuma shuhada ta yi wa gugu mai sallama ta ce za ta je gidan antin ta haula daga nan za ta dan leka dandali kafin ta wuce gida gugu mai ta ce to Allah ya tsare hanya shuhada ga kwanan antin na ki can ki dauka ki tafi mata da shi wanda ta kawo min abinci ne yau bata dawo ta dauka ba shuhada ta ce to kwanan ta dauka ta fice gidan anti haula ta yi kai tsaye ta je sun jima suna hira da anta haula shuhada ta bata labarin diramar su da siya duko dariya anta haula take yi har tana zubewa a ƙasa tace wallahi kun wallahi kin yi kyan kai ko ba komai zaki sake zaki sake ki wala yanzu a gidanku dariya shuhada ta yi suka ci gaba da hirar su sai da shuhada ta yi sallar isha'i kafin ta yi wa anta haula sallama kai tsaye dandali ta nufa tana zuwa kallo ya koma kanta waike waike take yi ko za ta ga hindu amma bata ganta ba kallon da ake mata ne ya sa ta tashi domin ta tsani kallon a zuciyarta ta ce bari na je gida tun da hindu yau bata zo dandalin ba yawancin samarin duk sun ruɗe da suka ga shi wada, wasu har da rige-rigen yi mata magana amma ta ki kula su wasu kuma suka ce ko 'yar gidan waye oho da haka ta tafi gida abinta don bata saba zuwa dandali ba kashi bata ga hindu ba ko da ta koma gida sai a duka suna ɗakin yunwa ta addabe su amma suna jin tsoron ɗaukan abinci su ci aljanun shuhada su ci ubansu suna jin shigowarta suka ƙara lafewa a ɗaki shuhada akwai tausayi don haka ta ɗauko langar abincin ta zuba nata sannan ta kira nuratu ta miƙa mata sauran da sauri nuratu ta karɓa ta koma ɗakin suka ce Allah sarki da washe gari makaranta shuhada ke a makaranta shuhada ke ba wa Hindu labarin abin da ya faru Hindu dariya take har da hawaye tace amma fa wallahi kawata kin burge ne shuhada tace hmm ai na dan samu lafiya don har ma na share ɗakin innata na koma ciki da zama indu ta ce da kyau wallahi hakan da kika yi ya yi daidai nan dai suka ci gaba da hirarsu amma yawanci hiran akan karatunsu ne bayan sati biyu abubuwa da yawa sun faru har da samun yancin shuhada kuwa a gidan ubanta dan yanzu ya duko ba ta shiga hidimarta salima ya fita sabgarta nuratu ma haka amma kuma duk da haka dan wani aikin na gidan tana yi har girki amma wani lokacin tana tilasta Noratu su yi tare amma ita ba ta shiga hidimarsu kuma haka ya fi mata salama yau ta kama asabar shahada tana gida babu makaranta suna ta shirin exam sauna take a kan tabarma gefenta kuma books ɗinta ne tana dubawa masifa ta ji yana tashi kafin a shigo gidan ya duko ta fito daga ɗaki wata mata ce ta shigo sai fusgar yarta take yi tana ruwan bala'i miki watsaye shuhada ta yi dan ta san matar ya duba ta ce lafiya kuwa Innar Lelo ta ce ina kuwa lafiya, ina Sale, ya Yaduba ta ce baya nan, ya fita, me ya faru ne kam? Cikin masifa Innar Lelo ta ce ina kuwa lafiya, ɗanki Sale ya yi wa yarinya ta ciki. Zaro ido shuhada ta yi tana kallon Lelo. duka kuwa Ƙugu ta riƙe ta turo ɗan kwali ga bangoshi, ta ce lalle ma innar lelo. Shari zaki wa ɗana duk tsanar da kuka masa lokacin yana ƙarami da sharrin da kuke kulla masa yana ƙarami bai ishe ku ba. To wallahi tun wuri ki san wanda ya yi wa ‘yarki ciki. amma wallahi ba dai ɗana Sale ba. Ana cikin wannan hayaniyar ne sai ga wata mata ta shigo da ashar tana cewa ina ɗan iskan yaron yake ɗan akuya wallahi bai isa ba an isa a taɓa ni a zauna lafiya wallahi sai wallahi sai gaban mai gari ya duka ta ce ke kuma lafiya zubai ke kuwa lafiya zuwai ba waye kuma kike kira da ɗan akuya zuwai ba ta ce waye ko bayan ɗan kisale ya yi wa ‘yata ciki nan fa gida ya hargitse da hayaniya shuwa da ta tattara books ɗinta ta fice ta bar gidan gidan gwagwamairo ta je ta kwanta gwagwamairo ta ce lafiya ko shuhada kun tsaki shuhada ta yi ta ce wallahi ya yayi sale ya zama abin da ya zama yanzu fa na baro musu gidan suna hayaniya yayi sale yi wa yar gidan baba suwai ba ciki da yar gidan innar lilo salati gwagwamairo ta sa ta ce wallahi ko kaɗan albasa ba ta yi halin ruwa ba laura kin cuce mu domin ko kaɗan sale da nuratu ba su yi halin yaya amadu ba nan dai suka rinka ta lamarin shuhada kuwa bata koma gida ba sai dare ko da ta koma bata ta gansu ba ashe mai gari ya sa an kulle sale ne nuratu kuwa ba a gidan ba a ganta ba shine ya duko ta fita neman ta washe gari ya duko abin duniya ya mata yawa shuhada ce ta fito tana kiran sunan nuratu ya duko ta ce nuratu ba ta gida tun jiya muke neman ta hankalin shahada ne ya tashi domin duk abin da ya samu noratu ya same ta tunda kanwar ta ce ubansu daya fita ta yi cikin tashin hankali tana neman noratu, a hanya suka haɗu da Hindu ta ce ke kuma ya na ganki wujiga wujiga haka cikin tashin hankali shahada ta ba wa Hindu labarin abin da ya faru sannan ta ce Nuratu kuma ba ba a ganta tun jiya tsaki Hindu ta yi ta ce to shine kuma duk kika bi kika tayar da hankalinki haka wallahi na tabbata yau a ce ke ce aka nema aka rasa wallahi ya duka ko nuratu ko sale ba za su neme ki ba shuhada ta yi murmushin yaƙi wanda ya fi kuka ciwo ta girgiza kai kafin ta ce duk lalacewar naka naka ne hindu wallahi ko kaɗan bana jin haushin hakan ni dai kawai zo mu je ki taya ni neman kanwata hindu Da taɓe baki ta ce mu je babu kalar neman da shuhada da hindu ba su yi wa nuratu ba amma ba su ganta ba har karfe uku hindu ta ce ni kam shuhada gaskiya na gaji wallahi ki zo mu je gida ko ta dawo gida suka je suka tadda yaduko zaune ta rabka tagumi da ta ce yaduko nuratun bata dawo ba yaduko ta ce eh bata dawo ba ni ma ban jima da shigowa gidan ba har aka yi sallar la'asar ba nuratu balle labarin ta sosai hankalinsu ya tashi duk kawayenta an tambaye su sun ce basu ganta ba sai da nuratu ta yi kwana biyu kafin ta dawo gida babu kalar tambayar duniyar nan da yaduko bata yi wa nuratu ba akan ina ta je kwana biyu amma nuratu ta ki magana a ƙarshe ma cewa ta yi ita kam a kyale ta gidan saurayinta ta je har duka shuhada ta yi wa Noratu amma a banza bayan sati daya duka ta je gidan kawarta Talatu take ba ta labarin halin da take ciki Talatu ta ce ai muddin shuhada tana gidan nan to ka ma kin san alƙadarinki za ta karya don haka ya zama dole ki kaɗa shuhada ta bar kauyen tanko baki ɗaya. nazari ya duko ta shiga yi kafin ta ce tabbas maganar ki gaskiya ne amma ta yaya zan kori shuhada Talatu ta ce ai gumboka za mu koma wa iyazu billahi ya duka ta ce to yanzu mu bari sai gobe kenan talata tace ce wani gobe tashi zaki yanzu nan mu je ai yau kar shahada ta ƙara kwana a kauyen tanko haka suka shirya suka wuce kauyen kuka domin nan ne inda bokan nasu yake shahada sun tashi a makaranta sun jima suna hira da hindu kamar yau ne suka haɗu da kyar suka rabu domin da sun zo rabuwa za su sake ɗago wata hirar har ta koma gida shiru ta ji alamar ba kowa a gidan don haka ta canza kaya ta yi sallah ta yi wanke-wanke da shara ta ɗauki tulu ta je ta ɗebo ruwa ta ɗaura sanwa da kyar take yi saboda wata ciwon kai da ya zo mata lokaci ɗaya sai duka kuwa boka ya musu alkawari kafin su je gida shuhada ta bar kauyen tanko haka kuwa aka yi domin bayan ta gama girki ta ji kanta da kafafunta suna mata kai da gudu ta bar gidan ta yi tasha ta faɗa mota ba tare da sanin inda za ta je ba allah sarki rashin Allah sarki an yi tafiya mai nisa tana zaune a motan ba tare da ta yi magana ba. Yawancin 'yan motan kallonta suke yi suna yaba kyawunta a zuciyarsu. Karban kuɗi aka fara kowa ya cire nasa ya bayar har aka zo kan shuhada. Kawo kuɗinki cewan kwandesta ɗin motar. Zaro ido shuhada ke yi don ba ta da ko kwandala a hannunta balle kuɗi. Ina ma ta taɓa riƙe wani kuɗi. Ganin ta yi shiru ne ya sa shi fara mita yana cewa matsalar kenan mutum ya ɗauki turawa ko larabawa a mota duk su zame maka matsala ka rasa gane wani yare zaka musu ni ina na iya wani turanci ko larabci gashi wannan daga ganin ta balarabiya ce da karfi yace ke shuhara ta dago tana kallon sa yace hi hi lugga sayyara kudin ki ki kawo yana yi yana misali da hannu baki ɗaya motan aka saka dariya wani saurayi ne yake ta kallon shuhada bisa alama kuma shi kam ya dan waye ya dan waye ba kamar sauran ba magana yayi mata da harshen turanci akan cewa ta bada kuɗin mota ta yi raurau da ido shuhada za ta yi kuka ta ce masa da turanci ita ma ba ni da kuɗi ya sake tambayar ta ina za ta je ta ce masa ita ma ta sani ba kallon kwandasta ɗin ya yi sannan ya ce ta ce ba ta da kuɗi nan ya shiga mita tana cewa wallahi nan ya shiga mita yana cewa wallahi bata isa ba sai ta biya sa kuɗin sa sam sam bai san wannan zancen ba idan babu ya wulakanta ta ko ya wurga ta ta window ganin da gaske kwandasta yake yi ne ya sa wannan saurayin ta rosa ya ce karka taɓa ta zan biya kuɗin ya kalli shuhada ya mata murmushi ya ce thank you ya kalli shuhada ya mata murmushi ta ce thank you ya ce karki damu firiti kwandasta ya ce wallahi wallahi dai kar ku zage mu ehe dan ga alama kuna shirin zagin mu dan kun ga ba ma jin yaran Ɗaukan irin waɗannan a mota ma matsala ne gaskiya oga daga yau ba za mu kara daukan farin fata ba ko a ko a motan mu ita dai shuhada shiru ta yi abin abinta bata kuma cewa komai ba don ta kasa gane dalilin da ya sa ta baro gida kuma bata ji ko a birgi ko a mafarki ne za ta yi sha'awar komawa tunani take ta yi barkatai wanda ita karan kanta ta kasa gane su sun yi tafiya mai nisa sosai kafin a kai fakin mutane suna ta sauka amma banda shuhada tana zaune ta zuba ma waɗanda suke fita a motar ido har suka gama fita saura ita kadai kallanta direba ya ce malama don Allah ki sauka zan sake lodi ne a hankali ta miƙe ta gwada a motar jama'a ta gani wanda sai da suka ba ta tsoro ba ta taba shiga mutane haka ba Ka baki ɗaya a takure take gashi ba hijabi a jikinta sai kallonta ake wasu na yaba kyanta wasu kuma suna yaba kyawun zubin halittarta Don shahada akwai dare ta ma rasa wani hanya za ta bi magana ta ji ana yi mata a bayanta ta juya da sauri ta ga ashe mutumin da ya biya mata kuɗin mota ne murmushi ya mata ta sunkuyar da kanta kasa a hankali ta buɗe bakinta ta ce nan ina ne wani gari ne don na ga bai mun kama da kauye ba zaro ido ya yi cike da mamaki ya ce dama kina jin hausa shiru ta yi ba tare da ta yi masa magana ba ya ce nan kaduna ne baki san kowa ba ne ba ta kiɗa kai alamar e ya ce to za ki bi ni nan ma shiru ta yi masa ya yi gaba ta bisa a baya keke na fafe tare musu suka shiga suka kama hanya suna tafiya shuhada sai kalle kalle take ta yi don ba ta taɓa tunanin za ta fito daga ƙauyen tanko ba ta sa a ranta kawai nan ne rayuwarta to amma me yasa ta baro kauyen? ta ci ki ɗaya ta tsani kauyen. ba ta ma so a tambaye ta ta ce daga wani kauyen tanko take me yasa to kuma ai bata karasa ba ta ji saurayin na mata magana kallansa ta yi ya ce an iso fito mana 'yan mata fita ta yi tana karewa unguwar kallo ginin bulok ne kam gidajen daidai waɗanda ba za ka karasa wanda ba za ka rasa ginin bulok ne kam gidajen daidai waɗanda dan ba za ka sa su a layin masu kuɗi ba kuma ba za ka sa su a layin talakawa ba sai dai ka sa su a layin masu rufin asiri wata kofa ya buɗe ya shiga ya ce wa shuhada ta shigo shiga ta yi amma faɗuwan gabanta ya tsananta sosai ɗari ɗari take yi a hankali ta shiga tsakar gidan wanda ya ji siminti ɗaki biyu ne kacal a gidan wani ɗaki ya buɗe ya shiga shuhada zama ta yi a wajen ta takure leƙowa ya yi ya ce ki shigo mana sa masa kai ta yi alamar a'a ta ce ina so na yi sallah gashi yanzu har magaraba ta yi kuma ban yi la'asar ba kuma ba ni da hijabi murmushi ya ce to ina zuwa bari na je na nemo miki ki shiga ɗakin ki zauna yanzu zan dawo ya fice da sauri amma shwada tana zaune a wajen ta rafka tagumi zuwa can an jima ya dawo da leda a hannunsa ya ganta a inda ya fita ya barta mika mata ledan yayi ce mata gashi ga ban ɗaki nan akwai famfo a ciki ki shiga ki yi wanka sai ki shirya sai ki sallah ta karba ta ce to na gode ta shige banɗakin bude ledan ta yi ta ga doguwar riga da hijabi soso sabulu burush turare makilin da body lotion ajewa ta yi a gefe ta yi wankan sannan ta ɗaura da alwala ta shafa mai ta feshe jikinta da turarruka ta sa rigan ita karan kanta sai da ta bi jikinta da kallo yanda rigan ya mata ɗas a jiki hijabin ta sa ta fito ta ga baya nan don lokacin sallar isha'i ta yi ita ma ta tara sallah ta yi sannan ta yi addu'o'i sosai ta koma ta jingino da bango zuciyar na harbawa da sauri sauri ta rasa dalili sallamarsa ce ta dawo da ita nutsuwarta kallanta yayi ce baki shiga ɗakin ba har yanzu dokar da kai kasa ta yi ba tare da ta yi magana ba leda ya mika mata ta karɓa a hankali ta buɗe baki ta ce na gode murmushi ya ce tashi ki shiga ɗakin ki ci abinci ta girgiza kai alamar a'a ya ce me yasa ta ce ba kowa a gidan ne ban ga su mamanka ba ko kannanka so suke yaye ya ce to ainihin gidan haya ne ni ɗan dan azara ne amma ina sana'ata a cikin garin kaduna yanzu dai ki ci abinci idan ya so sai mai magana ko ta ce to ta shiga ɗakin tana ɗare ɗare shi kuma ya fice a gidan zama ta tana jin zafi tunda rigar dogon hannu ne ya sa ta cire hijab ɗin ta yafa gyale rigan a kanta ta buɗe ta kawai ɗin da ya bata Jolof ɗin spaghetti ta gani ya ji kayan lambu da hanta wani yawon yunwa ta haɗe sannan ta fara cin abincin tana limshe ido a zuciyarta ta ce ta ma zan ci wannan abincin kafin na mutu tana cikin ci aka ɗaga labulen kofan ɗakin da sauri ta miƙe don ta tsorata wani saurayi ta gani ya ce mata ya hakuri na baki tsoro ko ba kya jin hausa ne nan ma shiro ta yi ba ta yi magana ba ya ce wallahi bala akwai ɗan iska bana kuma har da balarabiya ya ɗauko zai sha gara kenan Don wallahi wannan yarinya daga ganinta gonanta zai yi ruwa yana magana yana kallon shuhada yana lashe baki kamar sabon maye jin kalamansa ne ya sa shuhada su mar tsaye awo dama ba dan Allah ya taimake ta ba jikinta ya ɗauki rawa ta fara tunanin yadda za ta fita a gidan shi kuma yana tsaye yana kallonta yana son bato a ƙarshe ce bari na je na shirya don wannan shagalin da ni za a yi dole ni ma na ɗebi rabona don wannan yarinya za a sha na ba kaɗan ba wannan ruwa wannan ruwa za ta yi yana lashe baki ya fice yana fita da mata miƙe da sauri ta sa hijab ta ɗauki takalmi a hannu a bakin kofar fita ta ji maganarsu. su bala ya ce tana jin hausa fa ta nemo ya ce to ba dai ta ji abin da na ce ba bala ya ce idan ma ta ji kanta ta yi mawa don wallahi sai na fanshi kuɗi sai na fanshi kuɗi na aje ta zan yi yadda aje ta zan yi yadda nake da karfin sha'awan nan ai na samu inda zan rinka juyan bakin maina saka saka dariya ta nemo ya ce mun samu dai zaka ce bale ce kaga mu shiga na fara latsan kuɗi na dan yarinyar za ta kai inda ake so domin akwai dare iya dare shuhada zawo ne kawai bata yi ba a jikinta sai addu'ar neman tsira take yi suna buɗe kofar da sauri ta matsa bayan kofar suka shiga gami da banko kofar amma hankalinsu yana ɗakin ba su juyo ba ai suna wucewa shuhada ta buɗe kofar ta fita da mugun gudu karan kofar suka ji da sauri suka rufa mata baya suna binta kuka da take yi kamar ranta zai fita bata ma san inda take dosa ba gudun kawai take har ta fito bakin titi da kyar ta samu wani lungu ta buya bala da ta nemo babu kalar neman ta da basi ba amma basu ganta ba nan dambe ta kaure a tsakanin su shuhada duk tana kallon su ta rike bakin ta gam dan ko numfashi ba ta so ta sake balle su ji ta su ganta nan suka gama dambaruwan su suka yi gaba a hankali ta leka ta ga ba sa nan wani marayan kuka ta sake ta hawo rerawa yanzu ina za ta je a wannan daren irin wannan rayuwa haka kuka sosai shuhada take yi tana gode wa ubangiji daga bisani ta fito daga inda ta laɓe tafiya kawai take yi akan titi ba tare da ta san inda za ta je ba ga motoci suna ta wucewa tsintar kanta ta yi a wata kasuwa duk da dare ne amma akwai mutane wata mata ta hango ta wata mata ta hango ta a wata 'yar bacanta wanda kana gani ka san na saida abinci ne a hankali shuhada ta je wajen matar ta yi mata sallama juyowa ta tana kallon shuhada amma sai ta dage ta amsa sallama game da cewa lafiya baiwar Allah idan abincin kike so ya kare sai kuma gobe shuhada ta ce a'a hajiya ba abinci nake so ba don Allah ki taimaka min da wajen kwana ko aiki ne sai na rinka yi miki kallon shuhada matar ta yi sosai sannan ta yi wani shi'umin murmushi na 'yan duniya ta ce ba damuwa aiki ko ki sa a ranke kin samu shiga ciki akwai yan mata yan uwanki godiya sosai shuwa da ta yi wa matar nan sannan ta shige ko ba komai yanzu ai ta shiga cikin mota ta shiga cikin mata yan uwanta sallama ta yi ta gansu zaune su biyar kowace ta ci uban riga da wando damammu wanda kamar za su yi nishi kayan su ya tsage dukansu zuba ma shuwa da ido suka yi suna kallanta ɗaya daga cikin yan matan tana tauna cingam ta ce to bana kuma hajiya kila har da larabawa ta fara ɗauka ne wata mata ta ce tab wannan yarinya za ta iya kashe mana market wallahi shuhada dai bata ce komai ba ta nemi gefe ta zauna ta rakuɓe hmm. wace ce matar da aka kira da suna hajiya kila hajiya kila hajiya kila gogaggiyar 'yar duniya ce tana sai da abinci a bakin kasuwa sannan tana mu'amala da manyan masu kuɗi ta yadda take aika musu yara 'yan mata idan suna da bukata wani lokaci har inkiya ake mata da mai abinci biyu ko kuma hajiya mai abincin daɗi tana da gidan kanta wanda take tara 'yan mata a ciki idan har mutum ya caske mata kuɗi to sai ya zo ya zaɓi wacce yake so ya ɗauka yanzu kuma tana yin tozali da shuhada har ta hango irin kalar kuɗin da za ta yi akan shuhada leƙawa ɗakin ta yi ta ce ku fito mu tafi gashi an zo ɗaukar mu tashi suka yi kowace tana tafiya tana karairaya tana jijjiga jiki mamaki ne sosai kama shuhada lalle ana bidiri a duniya sai ka ce ba za a mutu ba hajiya kila ta ce yanzu mata yan mata fito mana mu tafi ko ke anan ki kwana a hankali shuwa da ta miki ɗaya daga cikin yan matan ta ce dama hajiya tana jin hausa ne hajiya kila ta yi dariya ta ce nima da ta min hausa na sha mamaki nan dai suka shiga mota aka fara tafiya ita dai da ido ne nata har aka iso wata karamar unguwa mai suna zango a wata 'yar ƙaramar kofar gida amma irin gida mai tsayi din nan ne kofar gidan sai ka ce ana cin kasuwa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jan kai littafin shuhada kashi na uku ta ce maza ki ɗauki tulun nan ki fita kafin na sha koki bashiri ta ɗauka tana kuka ta fita shuhada ta ce kuma wallahi nuratu idan har kika sake fasa tolin nan ni da ke ne ina gaya miki